jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku haka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio BOH nan ne muci kuma na karshe a wannan rana ta Litinin ga abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya bayan nan muna tafi da shirin na Afirka a yau ganin zamu kawo muku shirin mu koyi harshen farasanci bayan sa muna tafi da shirin nan na kisoshin rayuwa daga nan zamu kawo muku shirin nan na musan dokokin mu mu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau kafin nan sai an fara sauran shirin nan na kokon san ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau litinin 26 ga watan Disamban shekara ta 2022 biyu ga watan Jumada Thani na shekarar 1444 hijira kamariya masu saurare kun san cewa shekaru 129 sa gabata a rana irin ta yau 26 ga watan Disamban shekara ta 1893 aka haifi Mao Tse Tung madugun gwagwarmayar fada da sarakunan kasar china karkashin jam'iyyar gurguzu da kasar shekara ta 1921 mao tare da wasu abokansa suka kafa jam'iyyar gurguzu ta kasar china sannan kuma shekara ta 1934 ya jagoranci wata zanga-zanga ta mutane dubu ɗari daga kudu zuwa arewacin kasar ta china domin nuna rashin amincewa da mulkin kama karya na sarki chiang chak a wannan zanga-zanga mutane dubu sittin ne suka mutu sannan kuma shekara ta alif tara da arba'in da tara bayan yakin duniya na biyu suka sami nasara a kan sarkin sannan aka kafa gwamnatin gurguzu a kasar china mao ya ci gaba da iko a kasar har zuwa mutuwarsa shekara ta alif tara da saba'in da shida masu da kun san cewa shekaru 19 da sa gabata a rana irin ta yau wata girgizar kasa mai karfi na ma'aunin richa 6.8 ta auka wa garin bam kudancin kasar iran ta jawo asarar rayuka da dukiyoyi masu yawa mutane kimanin dubu arba'in da ɗaya ne dai suka rasa rayukansu inda kuma wasu dubban suka samu munanan raunuka da kuma rushe manyan gine-gine na tarihi da suke birnin birnin bam dai an gina shi ne fiye da shekaru dubu biyu da suka gabata wanda kuma yana ɗaya daga cikin garuruwan tarihi a kasar iran wanda ya shahara da garuruwa waɗanda 'yan yawon buɗe ido daga ko'ina cikin faɗin duniya suke ziyarta wanda kuma babbar ganuwar tarihi da take garin bam ta rushe a wannan girgizar ƙasa. da ƙarshen masu saurari kun san cewa shekaru goma sha bakwai da suka gabata a rana irin ta yau 26 ga watan disamban shekara hudu aka wata girgizar ƙasar ita ma a tsakiyar tekun india a yankin asiya ta gabas girgizar ƙasar dai wata kai karfin ma'aunar rica tara ta samar da igiyoyin ruwa masu ƙarfi waɗanda ake kiransu da tsunami wanda hakan ya shafi ƙasashe da dama da suke gabar ruwan yankin kasashen dai sun hada da indonesia sri lanka malaysia thailand da kuma india an kesa cewa girgizar kasar dai ta karkashin teku ko tsunami ta yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da 220 kuma ta yi sanadiyar mayar da mutane fiye da miliyan biyu 'yan gudun hijira ta kuma haddasa asarori masu tarin yawa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 biyar hudu takwas shida ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar tarho kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas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 To madalla zo lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. Labarun duniya mai karantawa sunusuwanti da farko muhimman kanunsu. jamhuriyar musulunci ta iran ta jaddada cewa babu wani zaman lafiya da tsaro da kulla alaka da haramtacciyar kasar isra'ila zai kawo malaman addinin musulunci a saudiya sun shawarci gwamnatin afghanistan kan barin mata su yi karatun jami'a shugaban ƙasar rasha ya zargi ƙasashen yammacin turai da ƙoƙarin raba ƙasashen rasha da ukraine da suke da tushe guda a tsawon tarihi yanzu kuma ga cikakkun labarun nan Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta jaddada cewa babu wani zaman lafiya da tsaro da ƙulla alaƙa da haramtacciyar ƙasar Isra'ila zai kawo. kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran Nasir Kan'ani ya jaddada cewar matsayin jamhuriyar musulunci ta Iran a bayyane yake dangane da haramtacciyar ƙasar Isra'ila kuma matakin da wasu ƙasashen larabawa da na musulmi suka ɗauka na ƙulla alaƙa da haramtacciyar ƙasar ta Isra'ila babu wani taimako da hakan zai yi wajen kawo zaman lafiya da tsaro a yankin gabas ta tsakiya ko amfanar da al'ummar Falasɗinu, Bayanin Nasir Kan'ani ya zo ne a matsayin matsayin amsa ga tambayar 'yan jaridu kan matsayin Iran dangane da furucin ƙaramin ministan harkokin wajen ƙasar saudiyya Adil Aljubairi a zantawarsa da wata jaridar ƙasashen yammacin Turai cewa nan kusa kaɗan ƙasarsa da haramtacciyar ƙasar isra'ila za su shelanta matakin ƙulla alaƙar jakadanci a tsakaninsu kan'ani yana mai jaddada cewa isra'ila ba halittacciyar ƙasa ba ce kuma matakin ƙulla alaƙa da ita ba zai taɓa wanzar da zaman lafiya a yankin ba ko maidawa falasɗinawa haƙoƙinsu Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta miƙa jajenta ga ƙasar Afirka ta kudu kan hasarar rayukan mutane sakamakon fashewar tankar iskar gas. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran Nasir Kan'ani ya bayyana alhinin ƙasar Iran dangane da hasarar rayuka tare da jikkatan wasu masu yawa a ƙasar Afirka ta kudu sakamakon fashewar wata tankar iskar gas a gefen jihar Johannesburg ta ƙasar. Yana mai miƙa saƙon ta'aziyya da alhinin Iran ga gwamnatin ƙasashen Afirka ta kudu da al'ummarta musamman ga iyalan waɗanda hatsarin ya ritsa da su. tare da fatan sauƙi ga waɗanda suka samu raunuka tun a safiyar ranar asabar ce wata tankar dakon iskar gas ta kama da wuta inda fashewarta ta yi sanadiyar mutuwar mutane aƙalla goma tare da jikatan wasu kimanin hamsin na daban gami da lalata gine-gine da kuma ƙonewar motoci da suke kusa da wurin da hatsarin ya faru a gundumar boxburg da ke jihar johannesburg Malaman addinin Musulunci a Saudiya sun shawarci gwamnatin Afghanistan kan barin mata su yi karatun jami'a. Majalisar manyan malaman addinin Musulunci a Saudiya ta yi kira ga gwamnatin Taliban a ƙasar Afghanistan kan janye matsayinta na hana mata karatun jami'a tare da jaddada haƙƙin mata na samun ilimi a dukkanin cibiyoyin ilimi gami da hanzarta janye matsayin mahukuntan ƙasar na hana mata gudanar da karatu a jami'o'i domin bunƙasa harkar ilimi a dukkanin ɓangarori. Majalisar malaman tana mai jaddada cewa shari'ar Musulunci bai hana mata samun ilimin zamani bayani ba a bayanin da gwamnatin afghanistan ta kungiyar 'yan taliban ta fitar ta yanke shawarar dakatar da karatun ɗalibai mata a jami'o'in afghanistan kuma ta umarci ma'aikatar ilimi mai zurfi ta ƙasar da jami'o'i masu zaman kansu da su hanzarta aiwatar da matakin da majalisar ministocin ƙasar ta ɗauka Shugaban ƙasar Rasha ya zargi ƙasashen yammacin Turai da ƙoƙarin raba ƙasashen Rasha da Ukraine da suke da tushe guda a tsawon tarihi. A wani faifai na bidiyo da gidan talabijin na ƙasar Rasha ya watsa a jiya Lahadi, shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya zargi ƙasashen yammacin Turai da ƙoƙarin raba Rasha da Ukraine da suke da tushe guda tsawon tarihi yana mai fayyace cewar makiya suna ƙoƙarin raba kyakkyawar alaƙar da ke tsakanin Rasha Rasha da Ukraine, amma manufar ƙasarsa ta sha bamban da tunanin makiya kan yakin da ta ɗaura kan ƙasar Ukraine, saboda manufarta ita ce haɗa kan al'ummar Rasha wato ƙasashen biyu yana mai jaddada cewa Ukraine da Rasha al'umma ce guda. Putin ya jaddada cewa yana da tabbaci ɗari bisa ɗari ƙasarsa za ta rusa tsarin tsaron sararin samaniya na Patriot da ƙasar Amurka za ta baiwa Ukraine, sannan ƙasarsa a shirye take ta tattauna kan wato rikicinta da ƙasar ta Ukraine. Rundunar kawancen Saudiya tana ci gaba da kashe al'ummar Yemen tare da jikkata su ta hanyar bama-bamai masu kwasfa. Kamfanin dillancin labaran Sab'a na ƙasar Yemen ya watsa rahoton cewa mutane hudu sun samu munanan raunuka sakamakon fashewar bama-bamai masu kwasfa a lardin Hudaida kamar yadda wasu ƙananan yara biyu suka samu raunuka sanadiyar fashewar bama-bamai a gundumar Attahaita da ke lardin na Hudaida. Rahotanni suna bayyana cewa a mafi yawan lokuta ana samun hasarar rayukan fararen hula musamman ƙananan yara da suke tafiya gonakin iyayensu sakamakon fashe-fashen bamamai da rundunar mamayar saudiya da na haɗaɗɗiyar daular larabawa suka yi lugudansu kan yankunan ƙasar ta yemen ƙarshen labarun duniyan kenan. To da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirin da zama fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu rare barkanmu da huta na kuma matan kuna lafiya da yan uwa da abokan zama. to madalla yau barka mu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikin ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan da suka shafi nahiyar afirka a yau a cikin wannan shirin zamu tabo batun nan ne na barazanar kungiyar da'ish mai tsatsauran ra'ayi da take yi a nahiyar afirka inda a kullum sai ƙara yawaita take yi a ƙoƙarinta na kafa khilafar musulunci in ji wani ƙwararre a fannin tsaro a nahiyar afirka mai suna martin ewi a wani gargadi da ya yi wa majalisar tsaro ta majalisar ɗinkin duniya duk a cikin wannan shiri da ni da kunya zan ja akalarsa ewi ya ƙara da cewa khilafa ta musulunci kullum sai ƙara baka ra'ayinta take yi a wannan nahiya a inda suke wa akalla kasashe ashirin aya a hannu sannan a cikin kimanin kasashe ashirin ana sama mata dan abin kasafi sun kuma kasance cibiyoyin yankin na tada zaune tsaye. domin tattauna wannan batu mai muhimmanci mun gayyato sa'id anas shando masanin harkokin tsaro kuma malami a jami'ar diplomat studies ta garin tama a kasar ghana don jin inda ke kallon lamarin to bana alas na yi magana ne akan kungiyar nan ta wato mai ikirarin cewa ita ce ta kafa daular musulunci a wasu wurare ana cin masu da'ish to mana anas me asalin wannan kungiya ne na da'ish eh, asalin su wato shehu ce kamar cikin wato wahabiyanci aka samar ta a wurin ideology wato ta wurin akidar da suke dogara a kai kuma wato abun da ke basu wannan kwazo suke aikata ayyukan da suke yi fashe harbe-harbe kashi ko ta wane ne wannan ideology sun same ta ne ta wurin wabiya wabiyanci ya haifar da da'ish saboda muka duba wato akidan da suke rike da shi idan sun kama mutum za su yaka irin fata wanda suke karance-karance sa'an nan kuma wasu su ma wasu shagabannin da'i suna fitowa kara suna bugun kirji da taklidi malam anas ya karɓar su ne a nahiyar afirka suna samun karɓuwa a wajen jama'a cikin wariya waɗanda akidan suna da sanani wato suna dokai da sanani eh, wato lamari a cikin rayuwarsu na akidar wariyanci, to idan aka samu mutum guda na da'ish ya zo aka aiko agogo aka aiko shi ya zo ya yi wa ya spy din ya duba ko wato wannan environment nan an iya kafa wannan da'ish to wannan ne ake aiko su suna zuwa kasar afirka na ga suna spy da kuma sun samu zama farkon zaman su ne da suka samu shine a mali yau haka da da'ish suna mali muka duba lokacin da suka fara fashe-fashen kabari daga makabartar mali kamar wai na sufaye ne suna wato zargin sufaye da shi awa kamar ana bautan kabaruka to wannan ke nuna wa kamar lalle sun samu zama halwaye suna cikin kasar mali suna halwan lokaci ma sun so su kafce wato eh, wato hafin kasar mali to muka duba najeriya kuma kamar boko haram jama'atu ahli sun dawat wal jihad su ba ba wani bambanci tsakanin su da daji don wani lokaci haka sun mai sun abin ga wato sun sun yi a ma daji sun yi a ma wato shugaban da'ish abubakar al-baghdadi wanda amerika ke ce kamar sun kashe shi ko da yake akwai gaddama a ciki so muka duba wato yanzu sun samu karfi a niger sun samu karfi a chad sun samu karfi mali sun samu karfi cote da to yanzu abun da ke ci mana tuwo a kwarya shine yanzu sun samu karfi sun samu zama a cikin burkina burkina kuma na da boda da ghana to national security Ghana ma na gwada mana kaman kowa ya yi hankali kowa ya yi la'akari don sun samu sun shigo a cikin Ghana nan ka intelligence security intelligence Ghana na nuna mana sun yi meeting suka kira mu kaman mu sanar da jama'a kaman a yi hankali belle wurin da ake mutane ke haduwa ake wasanni ake wa'azi ake duban football ake wasu lamura da kamar yadda sun shigo a cikin garinta suka shigo kuma suna da hankuri suna kalle-kalle inda idan suka tashi suka yi ready inda za su fara bugu shi ya sa hatta ma cikin ghana nan da national security mana gwada mana yan sanda na gaya ma kamar sun samu shigo amma sun samu sun shigo a cikin gari shi ya sa mai lahakari to mana malana wannan kungiya ta daesh tana sunaye daban-daban misali kamar a najeriya ana kiranta boko haram misali kamar a somalia ana kiransu a shabab misali kamar a kasar nijar ana kiransu da 'yan jihadi to waɗannan duk sunayen ɗaya ne ko kuma a suna ɓadda bami ne ko suna ɓadda kama ne sunayen daban-daban ne duka yana cikin wato strategies da suka doki su yada wannan kungiya na da'ish su yada wannan ideology su yada wannan akida kamar yadda kuka faɗa. haka kungiyoyin ke tasowa suke tasowa yanzu muna da muna da kamar yadda muka yi zance a farko muna da abin ga tazimul ka'ida fi biladin maghrib al-musulmi wato shine al-qaida in da islamic maghrib su ke mali sannan muna da islamic state in west africa sun fito cikin bangaren boko haram yanzu suke da karfi ma suka fi boko haram cikin najeriya yanzu suna a cikin kamaru eh, sa'an nan kamar yadda kuka faɗa muna da alshaba shi yasa sunan da kamar yadda da'ish yake a cikin kasan siriya da iraq muna da jama'atin nusra muna da abdallah azam muna da liwa tauhid muna da fastakin kema umirt muna da addaulatul islamiyya fil iraq wa sham muna da addaulatul islamiyya fi abin suriya su gwamnatoci na kasashen afirka me suke yi ne game da wannan kungiya ta daesh da suke cikin su amma a najeriya haka wato akwai information da ke nuna wa kama akwai manya-manya-manya-manya-manyan mutanen gwamnati da sojoji da makamanci su da ke cikin gwamnati suke mara boko haram suka ba boko haram ci mana tuwo a kwarya a wurin da aka yi za a yi fada a yi za ci shi. ta masu rarruwa ne kuma kawo ƙarshen wannan shiri na mu na afirka a yau har sai allah ya kai mu na gaba a maimakon sa'id anas sando masanin harkokin tsaro ko malami a jami'ar development studies ta garin tama a kasar ghana ni awal kunya nake cewa sai wani jikon yanzu kuma ga shirin nan na mu koyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da dala ubangiji a yau ma za mu kasance tare ku a cikin wannan shiri a darasi na goma sha shida muna ƙara tantar da masu sauran mu dai a kowane lokaci ake buƙatar samun wannan mutane za a iya ziyartar shafin mu na intanet kuma muna watsa wannan shiri ne a kowace rana ta talata idan ba a manta ba a makon da ya gabata kun ji cewa muhammadu da abokinsa ramin suna ƙoƙarin tafiya zuwa wani wuri domin sake tattaunawa kan batutuwa da suka shafi karatunsu duk da cewa dai yanzu suna cikin hutu Muhammad da Ramin sun tattauna a yau dangane da batun tafiya, domin kuwa Muhammadu shi kamar yadda kuka sani ba ɗan ƙasar Iran ba ne, shi kuwa Ramin ɗan ƙasar Iran ne, kuma danginsa suna rayuwa ne a garin Shiraz, saboda haka yana so ya tafi birnin Shiraz domin ya ziyarci danginsa. Domin jin da tattaunawa su ta kasance sai a biyo mu, amma sai an fara sauraron kalmomin da za a ji a cikin wannan darasi. تعطیلات رانکون هوتو تو چه کار میکنی؟ کی میکه کی؟ من میمانم نی زن سیا من نمیمانم نی بزن سیا با در تهران ابرنن تهران از تهران دگا برنن تهران به شیراز زوا برنن شیراز من میروم نی زن پی. کی یوشی جمعه رانر جمعه تو می آیی کی زکزو از شیراز به تهران می آیی دگه برنن شیراز زکزو برنن تهران من فکر می کنم نی اینا تنانن جمعه بعد جمعه تسمع تقریبا کسن یک هفته ماکو دیا تو میمانی کی زاکس دیا کشورت قصرکا تو نمی روی کی باکت فیه من نمی توانم نی بزن ایا با من کار دارم نی اینا ای ایکی از فردا دگه گوبی من به سر کار می روم زن پی ورن ایکی جدی؟ گسکی. چه کاری؟ ایکی می دفتر روزنامه اوپیشن جریده من ترجمه می کنم نی اینا پسره من از عربی به فارسی ترجمه می کنم نی اینا پسره دگه لرفچی زوا یارن مقاله مقاله مصاحبه هیره خبر لابری آلیست دکیو موفق باشی الله سا اداچه kalmomin wannan darasi dai ku shaka babu suna da sauƙi sosai to amma duk da haka sai a ƙara saurarawa da kyau domin a ji yadda hira waɗannan abokai guda biyu ta kasance. رامین تو در تعطیلات چه کار میکنی؟ من در تهران نمیمانم به شیراز میروم کی به شیراز میروی؟ من جمعه به شیراز می روم کی از شیراز به تهران می آیی؟ فکر می کنم جمعه آینده به تهران می آیم پس تقریبا یک هفته در شیراز می مانی؟ بله تو چه کار می کنی؟ به کشورت نمی روی؟ نه نمی توانم کار پیدا کردم از فردا به سر کار می روم جدی؟ چه کاری؟ من از فردا در دفتر روزنامه ترجمه می کنم چه ترجمه می کنی؟ مقاله، مصاحبه، خبر از عربی به فارسی ترجمه می کنم عالی است موفق باشی متشکرم تو کمیت دید از kuka از ramin zai tafi birnin shiraz shi kuma muhammadu yana nan birnin tehran domin ko ya samu wani aiki a ofishin jarida wanda zai cinye masa lokacin ranakun hutunsa to sai a ƙara sauraron wannan tattaunawa tsakanin waɗannan abokai guda biyu. رامین تو در تعطیلات چه کار میکنی؟ رامین کی ارانکون هوتو میکه من در تهران نمیمانم به شیراز میروم نی بزن تسیا تهران با زن تپی شیراز نی کی به شیراز میروی؟ یوشیزکت پی تپی شیراز من جمعه به شیراز میروم نی رانر جمعه زن تپی شیراز کی از شیراز به تهران میایی؟ یوشی زکا داو برنن تهران دگا برنن شیراز فکر می کنم جمعه آینده به تهران می آیم. این اتنانن رنر جمعه آمیزوه زوا زن برنن تهران پس تقریبا یک هفته در شیراز میمانی؟ کسن کسان ماکو گدا زکا سیا شیراز بله تو چه کار میکنی؟ به کشورت نمیروی؟ ای؟ کی میکچی؟ که تفی کسر کوبا؟ نه نمیتوانم کار پیدا کردم از فردا به سر کار میروم آآ نی بزن یابا با نه سامو ایکی. دگه گوبه زن ایکی ایکی. جدی چه کاری؟ دگسکی؟ و ای کی من از فردا در دفتر روزنامه ترجمه می کنم نی دگه گوبه زن پارا ایکن پسرا او جریده چه ترجمه می کنی؟ پسر می مقاله، مصاحبه، خبر، از عربی به فارسی ترجمه می کنم. مقاله ده هیرا گمی ده لاباره زن رکا پسراوا دگه هرشن لربچی زوا هرشن پارسنچی. عالی است. موفق باشی. ده کیو. الله سا اداچه. متشکرم. نگوده. To madalla an dai je da wannan tattaunawa ta kasance tsakanin waɗannan abokai guda biyu kuma muna fatan ana la'akari da yadda ayyukan yaren farisanci suke zowa kamar ayyukan tafiya da zowa da kuma tsayawa da kuma yadda muka fassara su duk da cewa ayyukan farisanci sukan zo da kalma biyu ne amma a kowane lokaci suna bada ma'ana guda saboda haka inda ana tare da mu za a fahimci yadda muke amfani da ayyuka ɗin da kuma yadda muke sanya su a cikin kowace jumla da fatan an fahimci wasu daga cikin abubuwan da muka bayyana dangane da ayyuka na farisanci da fatan za a kasance tare da mu a cikin shiri na gaba kamar duk da muka saba sanar da masu sauran cewa ana iya sauran wannan shiri tare da samun mutaninsa a cikin shafin mu na intanet kuma muna watsa shirin ne a kowace rana ta talata amma kafin mako na gaba ɗin a madadin wanda suka haɗa shirin a fefe musamman muhammad pur ne abdullahi salihu nake muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. sai shirin nan na kisoshin rayuwa. Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa, shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da Stan Stan na Shahid Murtaza Mutahari ko kuma cikin littafin Matnawi na Maulana Jalaluddin Rumi. da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. To madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun kawo muku kissar Ibn Musayyib ko Abdurrahman dan Musayyab wani matashi wanda mahaifinsa ya rasu bai bar masu komai ba amma sai wani abokin mahaifin nasa ya zo ya ba shi dinari dubu guda wanda ya fara harkokin kasuwanci sannan a cikin ɗan ƙaramin lokaci ya sami riba mai yawa ya kuma mayarwa abokin mahaifin nasa kuɗaɗensa sannan ya je aikin hajji a hanyarsa ta dawowa ne ya ratsa ta madina ya haɗu da imam sadiq alaihissalam wanda ya yi wa mahaifinsa addu'a ya kuma ba shi shawara kan ya kasance mai faɗin gaskiya da kuma mai aikata aikin alkhairi zai kasance abokin tarayyar masu arziki a cikin tukiyoyinsu ko arzikinsu to masu sauraro kissar mu ta yau ita ce aqilu baƙon imam ali alaihissalam akilu dai dan abi talib alaihissalam ya je wajen dan uwansa kuma khalifa musulmi a lokacin a birnin kufa wato imam ali alaihissalam a lokacin da imam ali alaihissalam ya ga irin halin da yake ciki sai ya faɗa wa ɗansa babba wato imam hassan alaihissalam ya ba wa amminsa kayan sawa sai imam hassan alaihissalam ya je ya fi da kaya bashi a lokacin da dare ya sai suka zauna akan rufin gidan tunda ana zafi a lokacin suna hira na cikin gida kuma suna jira a kawo musu abincin dare Akil yana tsammanin a gidan dan uwansa wato khalifa musulmi a lokacin a matsayinsa na khalifa musulmi za a fidda abinci mai kyawu sosai kuma nau'i daban-daban amma sai aka kawo musu abinci irin wanda kowa yake ci a gidansa sai ya cewa imam ali abincin kenan sai imam ali salam ya bashi ansa da cewa ba kyautar allah ba ce ina godiyan allah ta'ala da ya bani wannan abincin sai akil ya ce idan haka ne to bari in faɗa maka bukatuna gaba ɗaya sai in kama hanya ta in tafi ina cikin basussuka masu yawa don allah ka ba da umarni a bani kuɗi in biya basussuka na gaba ɗaya sannan ka taimaka wa ɗan uwanka talaka gwargwadon abin da za ka iya sai in koma gida hankali na a kwance saboda sauki nauyin da ke kaina sai imam ali salam ya ce masa nawa ne basussukan da ake binka sai aqilu ya ce dirhami dubu ɗari sai imam ali alaihissalam ya ce ya yi yawa ina baka hakuri ya kai dan uwana ba ni da kuɗaɗen da zan iya biya maka basu sukanka sai dai ka jira sai lokacin biyan albashi ya yi zan baka daga cikin kudadena da haka kuma zan sauke nauyin da ke kaina na taimaka maka da kuma zumunci na yan'uwantakai da ke tsakaninmu kuma idan ba don iyalai na suna buƙatar wani abu daga cikin albashi na ba da zan baka dukkanin abin da na mallaka na kuɗaɗe sai aƙilu ya ce me kake faɗa in jira sai an yi albashi ba kana da baitul mali a hannunka ba sannan kana bukata ta in jira sai an yi albashi sannan ka bani rabonka bayan da kana iya ɗaukar duk abin da kaga dama daga baitul mali me yasa zaka sa ni jira sai an yi albashi kuma ko ka bani dukkanin rabonka nawa ne ba zan biya bukatuna gaba ɗaya ba sai imam ali ya ce masa na yi mamaki da jin wannan shawara daga gare ka kuma ina ruwanka kuma ina ruwana da abin da yake cikin baitul mali ai ba bambanci tsakanin mu da sauran musulmi gaskiya kai dan uwana ne kuma dole ne in taimaka maka gwargwadon iyawata amma dole ne ya kasance daga abin da na mallaka na kaina ba daga kudaden jama'a ba sun ci gaba da jayayya sai akilu ya yi ta matsawa sai imam ali salam ya bashi daga mali musulmi wurin da suke zaune dinnan bai da nisa ko kuma yana fuskantar kasuwar kofa ne kuma daga inda suke suna kallon akwatunan kuɗaɗe na 'yan kasuwa a shagunansu sai imam ali salam ya ce masa tun da ka dage kan haka sannan ka ƙi jin abin da nake faɗa to akwai wata shawara idan ka aiwatar da ita za ka biya dukkanin basussukanka ka kuma sami ragowar kuɗaɗe a hannunka sai akilu ya ce wace hanya ce sai imam salam ya ce masa a can da kake gani akwai akwatuna ajiyan kuɗaɗe na 'yan kasuwa da zara an rufe kasuwar babu kowa sai ka je ka fasa akwatunan ka ɗauki duk abin da kake so na dukiya sai aƙilu ya ce akwatuna na suwaye ne sai imam ali salam ya ce masa na 'yan kasuwa ne sukan ajiye kuɗaɗensu a ciki sai aƙilu ya ce abin mamaki kana so in je in sace kudaden talakawa wa'anda suka yi ta ƙoƙari da guminsu suka tara kudadensu a lokacin da suke bacci a gidajensu sun yi tawakkali ga Allah kan dukiyoyinsu sai imam ali salam ya ce masa idan har ba za ka iya wannan ba to me yasa kake buƙatar in buɗe maka akwatunan baitulmali mali na su waye ne ai su ma mallakin wasu mutane ne suna bacci a cikin gidajensu idan ba za ka yi wannan ba ina da wata hanya tsohuwan garin hira bai da nisa daga nan akwai ƙasaitattun 'yan kasuwa da kuma masu arziki mu kai wa ɗaya daga cikinsu harin ba zata a cikin dare mu ƙwace dukiyoyi masu yawa daga wajensa sakilu ya ce ya dan uwana ni ban zo sata da kuma fashi ba ni dai kawai na ce ka ba da umarni ga wa'anda suke ƙarƙashin ikonka su bani kuɗaɗe daga mali don in biya suka da suke kaina sai imam ali ya ce masa ai idan mun sace dukiyar mutum guda ya fi mu sace dukiyar miliyoyin jama'a ta yaya kwace dukiyar mutum guda tare da amfani da takobi fashi ne amma gasabin dukiyar baitul mali ba haka ba wato kana tunanin fashi kawai shine tare ɗaiɗaikun mutane da kwace dukiyoyinsu da ƙarfi fashi mafi muni shine wanda kake bani shawara in yi to masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen kissar mu ta yau kuma har ila a nan za mu dasa aya a cikin shirin na yau sai kuma ta fito idan la kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yanzu kuma ga shirin nan na musan dokokinmu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri wanda muke gabatar muku dangane da sanin dokoki wannan shiri na musan dokokinmu shiri ne da yake ƙoƙarin fito da dokoki waɗanda idan muka san su to za mu tafi da rayuwa managarciyar rayuwa mai ma'ana domin kare haƙoƙin juna kada ka take haƙoƙin wani kai ma kuma kada a take naka haƙoƙi to wannan abu zai faru ne a yayin da muka san dokokin To idan masu sauraron mu basu manta ba a wannan shiri na musan dokokinmu mun daɗe muna bayani akan al'amuran da suka shafi dokoki da hukunce-hukuncen Allah subhanahu wa ta'ala. Domin duk abin da za ka yi a rayuwa kar ka manta da tushe. Tushe na dukkan wani al'amari su ne dokokin Ubangiji mahalicin kowa da komai. shi yasa muka ba da lokaci mai tsawo muke bayani dangane da sanin dokokin Allah subhanahu ta'ala kuma muka ba da lokaci muna bayani muka yi bayani akan maɓuɓɓugan dokokin Allah ta'ala mun yi bayani akan alkur'ani a matsayinsa na mafi tushen maɓuɓɓugan dokokin Allah sannan sunna ita ma da bambance-bambancen da ke ciki tsakanin ahalin sunna da kuma shi'a akan kan al'amura na maɓuɓɓuga ɗin nan don mun yi bayaninsu to wani abu wanda yake mai muhimmanci a wannan shiri tunda mun ce insha Allah bayan mun san maɓuɓɓugar dokokin Allah sannan a dunkule mun yi bayanin cewa shi al'amari na rayuwa fa babu wani wanda zai ce da kai sanin doka da bin doka da kare al'amura na doka ba shi ne mafi nagarta a rayuwar ɗan adam ba duk wanda ya ce da kai ba shi ne mafi nagarta ba to ko da jahili ne ko kuma bai ma san me ma'anar rayuwa din ba kuma wannan waɗannan dokokin ko da ko wani irin dokoki ne idan dai za su tsara rayuwar al'umma idan dai waɗannan dokokin za su sa mutum ya iya kare haƙoƙi na waɗansu jama'a daban su masu kare masa nasa haƙoƙin sannan a zama ana rayuwa wacce take cike da tsari ba tare da an yi wata irin rayuwa rayuwa irin ta namun daji ba wanda za a ce mai karfi shike da riba wanda kurin yake da karfi kamar za mu gani rayuwan da ake na namun daji duk wanda ya fi karfi zaki dama ana gallan shi ya fi kowa karfi eh, a cikin namun daji saboda haka zai iya zuwa ya zalunci dukkan sauran namun dajin ya ture su ya kashe ya ci duk abubuwa da irin wannan kaga irin rayuwa kenan ta daji to wannan menene dalili saboda rayuwar dabbobin daji ko kuma namun daji rayuwa ce wacce aka gina ta akan wani wadi akan wani tafarki wanda wannan tafarkin ka iya cewa babu wani tsari ba wata doka babu wani abu wanda yake na kare haƙƙin wane ko haƙƙin wance saboda haka irin waɗannan dokoki waɗanda suke na tasha rayuwar tasha rayuwar dabbanci to kaga irin wannan ba inda za su kai dan adam a rayuwarsa shi yasa mu a matsayin mu na dan adam mutane waɗanda Allah ya halicce mu Allah kuma yake cewa walaqad karramna bani adama wa hamalnahum wato kenan fil barri wal bahar to irin waɗannan bayani da ubangiji yake yi na cewa lalle ya girmama ɗan adam girmamawa wacce take managarce girmamawa Allah ta'ala ya ɗauki ɗan adam ya sanya shi wasu a kan tsandori wasu a cikin ainihin koguna za a gani akwai yanzu a cikin ci gaba da rayuwar wannan zamani ta kawo akwai fa masu rayuwa a ƙarƙashin kogi fa gida da gidaje birane an gina su a ƙarƙashin kogi to irin wannan rayuwar ubangiji su ta'ala da kuma yi mana bayani tun shekara dubu ɗaya da ɗari wajen kusan ɗari biyar allah ta'ala da ya aiko manzansa ya sauko da alƙur'ani menene allah bai bayyana mana ba dangane da al'amura na rayuwar nan kaga ai ba abin da bai bayyana ba wannan bayani ma na cewa Allah ta'ala ya karrama bani adama ya kuma ɗauke shi ya ɗora shi akan yanzu sasannin eh, duniyan nan ina ne ɗan adam bai kutsa ba balle ma hatta sasannin saman ma gashi nan lokacin da aka fara shiga kumbo ana tafiya duniyar wata mutane suna mamaki sannan kuma Allah ta'ala ya ishara Allah ta'ala yana cewa in ku ya ku ma'asharal jinn wal insi in istata'tum an tanfudhu fi aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bi sultan matukan ku yan adam za ku iya shiga sasannin sama to ku kutsa ku shiga cikin sasannin sama da Allah ya ce amma fa ba za ku iya kutsawa ba sai da wani abu da kuka rika wanda za ku yi amfani da shi ku kutsa din shine wannan irin su kumbo din da ake ainihin samarwa to irin waɗannan ubangiji ya yi bayaninsu hamalnahu fil barri kuma Allah da ya ɗauki dan adam ya sanya shi a sasannin duniya ga ta nan ko ina shiga zaka ta hanyar mota ne ta hanyar jirgin ƙasa ne ta duk wani abu da mutum ya mallaka kaga shi ma Allah ta'ala ya bayanin sa tun shekara aru aru da suka gabata sannan kuma fil bahari shi ma gashi nan koguna mun gani zaka ɗauko safina jirgin ruwa daga wata eh, nahiya ta duniya zai ɗauko maka kaya zai ɗauko maka motoci zai ɗauko maka mutane zai ɗauko dukkan balle irin waɗanda aka kera na zamani yanzu gida gari guda za ka gani gidaje daban-daban a cikin jirgin ruwa a taso daga america a yi afirka misali ko a tashi daga nan a tafi can amma ba zai baya nutsewa wannan jirgin kuma kamar yadda na mana bayani akwai ma waɗanda a ƙarƙashin ruwan ma ake tafiya sai a yi maka kilomitoci da yawa ana tafiya a ƙarƙashin ruwa jiragen yaƙi ne da sauran abubuwa wannan fa duk wani abu ne wanda Allah subhanahu ta'ala ya yi shi don ya girmama dan adam to shi ashe dan adam bai kamata a ce rayuwarsa rayuwa ce managarciya wacce take tafiya cikin tsari ba to shi yasa sanin dokoki yake da muhimmanci domin komai ka duba ka gani ubangiji ya ɗora shi ne akan wani mizani shi kansa allah subhanahu ta'ala dokoki ya turo mana domin kasance mun rayu a bisa waɗannan dokoki domin tsari managarci domin kare haƙoƙin juna to wannan ne dalilin da ya sa wannan shiri yake ta bayani akan musan dokokin mu dinnan dokoki waɗanda za mu sani kamar inda na bayani tun farko mu fara sanin dokokin ubangiji mahalicci subhanahu ta'ala da hukunce hukuncensa yau samari insha Allah daga yanzu cikin shirin za mu kutsa ne akan al'amura na sanayyan dokokin nan dangane da samari musamman mun faɗi tushen dokokin Allah subhanahu ta'ala tushen hukunce-hukuncen Ubangiji subhanahu ta'ala mabubbugan waɗannan hukunce-hukunce na Allah ta'ala mun yi bayani mai zurfi mai tsaho a kansu to za mu kutsa mu gani su samari yaya yanayin bin dokokin Allah yake game da samari me yasa muke bayani akan samari muke karfafa magana akan samari domin shi saurayi ko kuma matashi in mun ce matashin nan wato sawa'un matashi namiji ne ko kuma matashiya mace duk gaba daya magana mai muhimmanci a nan saboda suna cikin wani yanayi na rayuwa ne suna ganin suna da karfi suna ganin yanzu ne za su fara sharholiyar rayuwa to a wannan lokacin kuma Ubangiji subhanahu ta'ala idan suka kasance sun ruke dokokin Allah sun san su suna aikata su to irin wannan samarin irin waɗannan matasan a wannan lokacin Ubangiji ya fi son ka babauta masa. ba wai za ka zo ka yi sharholiya kana saurayi kana matashi ka yi duk abin da ka ga dama za ka yi ka sarar da dokokin Allah ka ƙi bin hukuncen hukuncen Ubangiji ka ce ai muna da sauran lokaci. bari mu gani sai mun shiga saba'una sittuna saba'una mun san cewa mun kusa tafiya kabari to lokacin sai mu bai Allah ta'ala ba duk wanda yake da irin wannan tunanin duk wanda yake da irin wannan ainihin fahimtar to bai ma san waye ubangiji ba wa wataala bai ma san hakikatan rayuwar ba mata nan duniya din balle ma ya san yaya za a koma lahira din yaya ubangiji zai fuskanci shi ba to shi sa. mu musan dokokinmu shiri ne wanda yake ta tsokaci akan mu tsaya mu fahimci dokokin Allah subhanahu ta'ala to insha Allahu a shirinmu na gaba za mu karfafa yaya magana take dangane da samari da kuma bin dokokin Allah waɗannan dokoki ne kuma waɗanda suke kan gaba-gaba da ya kamata matasa mata da maza su san su na Allah subhanahu ta'ala kafin kuma mu so a cikin shirin dai mu faɗo irin dokokinmu na zamantakewa da su ma yadda za mu mu'amala da su a rayuwarmu ta yau da gobe to amma yanzu saboda lokaci za mu tsaya a nan insha Allah sai a shirinmu na gaba a inda za mu ɗora wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin don ma kawo ƙashin shirin namu amma kafin mu kwana da ku za mu taso su da gaske labaran da aka saurara. jamhuriyar musulunci ta iran ta jaddada cewa babu wani zaman lafiya da tsaro da kulla alaka da haramtacciyar kasar isra'ila zai kawo malaman addinin musulunci a saudiya sun shawarci gwamnatin afghanistan kan barin mata su yi karatun jami'a shugaban kasar rasha ya zargi kasashen yammacin turai da ƙoƙarin raba kasashen rasha da ukraine da suke da tushe guda a tsawon tarihi muka sai Allah kai mu gobe da safe za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin abin kowa da kowa nake muku fata alheri a bayi gari cikin koshin lafiya